أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا سافير أسبر 22 ga watan Ramadan shekarar 443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan 4 shekarar 2022 Allah maɗaukin sarki ya kawo mu wannan safiya mai albarka don ci gaba da muraja'ar littafin Allah mai girma wanda muke cikin sura mai girma wato suratul baqara a cikin aya ta 233 malam zai karanta mana daga nan sai bayani ya biyo kamar yadda al'ada ta gudana malam bismillah أعوذ أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن Allah madaukin sarki yana cewa walwalidatu yurdina auladahunna walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain walwalidat wato iyaye mata yurdina auladahunna lallai su shayar da 'ya'yansu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku liman arada an yutimar raza'a ga wadda ta so ya zama an cika shi mudda wato lokacin shayarwa din wannan ayar za mu ga cewa allah maɗaukin sarki ya ambace ta bayan ya yi mana bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi aure bayan an yi bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi saki to sai Allah Maɗaukin sarki kuma yi bayani yake bayani akan hukuncin shayarwa saboda muka duba cewa ƙur'ani, duk waɗannan hukunce-hukuncen da muke ganin su dalla-dalla Allah Maɗaukin sarki yake mana bayanin hukunce-hukuncen don ya zama mun gane su to nan wajen sai yake faɗar cewa iyaye mata su shayar da ‘ya'yayensu haulaini shekaru biyu kamilaini cikakku wai don ma kada ya zama wato an ɗauka cewa misali shekara ɗaya da rabi ko shekara ɗaya da wata takwas ko shekara ɗaya da wani abu na waɗansu watannin shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa haulaini kamilaini wato shekaru biyu cikakku liman arada an yutimar raba amma wannan ga wanda ya zama ya yi nufin ya zama ya cika shi lokacin shayarwa malamai suna faɗa suna cewa idan ya zama mace tana gidan mijinta ya zama ta samu albarkar haihuwa to wajibi ne ta shayar da wannan jaririn nata ba ta da haƙƙin da za ta ce ita ba za ta shayar ba ko kuma sai an biya ta sannan za ta shayar a mutukar tana tare da mijinta wannan babu wata magana ba wai wani abu bane wanda ake nema a umarni ne na Allah madaukin sarki yake cewa lallai iyaye mata su shayar da iyayensu kuma sannan tunda dai tana gidan mijin nata ba za ta nemi wani abu ba ƙari akan abin da wato al'ada ta gudana cewa yana yi mata ciyarwa shayarwa tufatarwa da sauransu waɗannan abubuwan idan dai yana ci gaba da gudanar da su yadda suka kamata to ba za ta nemi ƙarin wani abu a kan cewa tana wannan shayarwar don haka tana da haƙƙi ya zama ta nemi wannan abin ba wannan magana cewa da yake malamai sun yi ittifaki a kanta to sai kuma idan ya zama mace ya zama sun rabu da mijinta sai ya zama kuma da goyo ya batta ma'ana tana shayarwa to ita kuma yaya abin zai kasance kenan ita ma ɗin umarni shine abin da ya fi shine ya zama mahaifiyar yaro ita ce za ta shayar da wannan yaron kada a ce wato saboda saɓani ya yi gudana don haka bari a zare yaro daga hannun mahaifiyarsa a neman masa wata wadda yake ita ce za ta shayar da shi matuƙar dai mahaifiyarsa za ta iya shayar da shi to abin da ya fi kamata ya zama ta shayar da shi ko da sun rabu da baban yaron amma kuma a nan wajen akwai hukunci wanda yake zai biyo baya ba kamar wancan wanda yake ita mahaifiya tana wato tare da mijin ba a'a idan ya zama sun rabu wannan akwai wato hukuncin da zai biyo baya to kafin mu zo wannan hukuncin tunda ayar za ta ambaci wannan hukuncin sai Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa wato muddar yayi zamanin da ake ci ana ana wato ana shayar da yaro tsawon lokacin da ake shayar da yaro ƙarshe wato maximum kenan wanda ya fi kowanne yawa shine shekara biyu shekara biyu mana wata ashirin da hudu wannan shine lokacin shayarwa wannan liman ara da an yi timar raza'a wanda ya yi wadda ta yi nufin ko wadda ya yi nufin ya zama ya cika lokaci na shayarwa shine ake yi wa wannan bayanin amma babu wata matsala idan ya zama ana ganin cewa yaron ya wadatu daga shayarwa ya zama an yaye shi karanci daga shekara biyu din wannan babu wata matsala ba wai dolan dole bane sai an kai shekaru biyu din a'a illa iyaka kawai wato in wato muddar da tafi yawa ita ce ya zama an yi shekaru biyu din kada ya zama an gota su wa alal mauludi lahu rizquhunna to idan ya zama mace ba ta tare da mijinta to mijin shine wa adal mauludi lahu mijin wajibi ne a kansa rizquhunna ya zama yana ciyar da su yana shayar da su da abin da suke bukata abubuwan da suke bukata ma'ana mahaifiyar da kuma wanda take shayarwa din duk wani abu da yake bukata yaran haƙƙin hayyanzu akan mijin akan mijin yake bai sauka ba an gane ko saboda haka in misali abinci ne take bukata zai sai mata abinci saboda me ta samu ta shayar da wannan yaron ta ci da wannan shayarwar ko tana bukatar wani abu kulawa kamar a ce misali magani ko wani abu mai kama da haka wanda yake zai yi tasiri akan yaron idan ya zama bata samu wannan ba to wannan wajibi ne nasa ya zama ya bata wannan kulawa din shine Allah madaukakin sarki yake cewa alal mauludi lahu wato mijin nata wanda aka yi masa haihuwar shi wajibi ne a kansa rizquhunna ya zama ya ciyar da su ya ba su abin da yake wato abincin da zai yake zai isar da zai ishe su kamar yadda mutane suka saba wa hunna sannan kuma abin da za su sha za su sa a jikinsu su tufatar da jikinsu da shi wannan ma wajibi ne akan mijin ya zama ya sama musu wannan da aka ba zai kyale su ba ko ya kyale mahaifiya da ɗanta ya zama shi kenan ba ruwansa baya shiga sha'aninta baya kula su saboda wai an ɓata saboda an rabu a rabuwar har yanzu da akwai haƙƙi na ita wannan matar a kan shi wannan mijin dole ne sai ya yi wannan abin idan kuwa ba haka ba ya tabbatar cewa ya saba wa Allah maɗaukakin sarki don haka duk wani abu da za a yi na ɗawainiya na yaro wannan mijin nata shi ne yake da wannan haƙƙi na ɗawainiya ɗin misali za a samu misali ana neman irin diapers ɗin pampers ko wani abu mai kama da haka wanda yake yaro zai amfani da shi ko kuma yaron watakila ya ɗan kai wani munzalin da zai ɗan fara cin wani abu na marmari kamar a ce misali ana ba shi saralak ko wani abu mai kama da irin wannan to mijin har yanzu ko da ba ta tare da matar shi yake da haƙƙi ya zama ya ba da wato waɗannan kayan da za a yi amfani da su shi ne mai ɗawainiyar wannan to abinda Allah maɗaukin sarki yake faɗa kenan don haka abincinsu da abin da za ta tufatar da jikinsu da shi wannan akan uba yake babu ɗaga kafa akan wannan la tukallafu nafsin illa wus'aha ba a ɗora wa rai sai da za ta iya ma'ana sai abin abinda yake daidai iya wata don haka ba za a matsanta wa mutum ba kamar yadda zai zo a gaba wato cewa daidai ruwa daidai ƙurji, don haka ba za a matsanta wa mutum ya yi abin da yake ya fi ƙarfinsa ba kamar yadda ita ma mahaifiyar ba za a matsanta mata ta yi abin da yake fiye da ƙarfinta ba kowa daidai gwargwadon iko illa iyaka kawai kyautatawar da zamantakewar da aka yi a baya la tubarra da tumbi waladiya ba daidai ba ne a cutar da mahaifiya saboda tana rikon ɗansa mana ba a cutar da mahaifiya saboda a lokacin da take wato shayarwa wato ko kuma ya zama ita ta cutar da shi kamar yadda wato zai zo shi ma wannan ɗin ya zama misali mutum ya cutar da mahaifiya da ce misali bari ya kwace ɗansa wannan yana faruwa sosai saboda an rabu an samu rabuwa sai ya zama wato duk wani irin cin mutunci kamar ba a taba zama ba kamar da ɗai ba a taba soyayya a juna ba sai ka ga cewa ana yin waɗansa abubuwan ma da zafin zuciya da zafin rai ai ƙoƙari ya zama an kwace yar ko ɗan daga hannunta ita kuma watakila zuciyarta tana son ɗan ko ƴar ya zama ta zauna a wajenta amma saboda a cutar da ita ana ganin cewa wannan ce hanyar da za a zama an huce haushi a kanta sai ya zama an kwace wannan ba ta da yadda za ta yi ita ba za ta iya kaiwa kotu ba saboda wannan ma jele ne kuma aiki ne wanda yake mai wahala a ita zuwa a ita wannan kai komo ɗin ba za ta iya wannan ba to sai ya zama an cutar da ita saboda wannan Allah madaukin sarki yake cewa kada a saki ya zama an cutar da mahaifiya akan ɗanta ya zama an yi mata abin da yake zai cutar da zuciyarta ya zama an jefa rayuwarta cikin tashin hankali saboda kawai wai an samu rabuwa rabuwar aure baya jawo ya zama an yi al'amura waɗanda yake sun fita daga hankali sun fita daga wato shari'a shari'a ba ta yadda da wannan wala mauludin lahu bi waladi haka shi ma mijin bai kamata a cutar da shi saboda ana rikon ɗansa ba ya zama misali ita uwar da take rike da ɗan ko take rike da ‘yar ta rike yi wa ɗan ko ‘yar azaba tana ganin cewa kamar huce haushi za ta yi a kan wancan wanda wannan dama da wuya a samu irin wannan da wuya a samu amma za a iya samun ya zama sakaci cikin kula ko reno ɗin ko kuma ya zama tana ɗora musu aikin da yake ya fi ƙarfinsu kamar misali ta rika ba su tallan wani abu wanda yake zai za su je su yi ni, suna yin wannan abin su dawo wannan akan samu irin wannan to wannan ba daidai ba ne musamman idan ana yi ne don ya zama an huce haushi a kan shi baban nasa kasancewar misali an samu rabuwar aure wannan ba daidai ba ne la ta ɓangaren uwa wala ta ɓangaren uba kada wani a ce ya cuci ɗaya daga cikinsu fa'in arada fisalan wa adal barisi mislu zalik yawa sannan idan ya zama uban baya nan amma kuma akwai wani wanda yake shine magajin nasa wani ya gaje shi kamar a ce babban ɗa ko wani abu mai kama da irin wannan sai ya zama mutuwa yayi kuma ya bar matar tasa tana shayarwa to wanda zai zama a matsayin shi uban a cikin magada shi kuma sai ya zama shi ne ya karɓi ɗawainiyar kula da wannan jaririn har ya zama an rene shi ina fatan an fahimta sai ya zama shi ne shi kuma ya ɗauki ya jibinci wannan ta yadda zai zama dai ba a bar ita mahaifiya cikin wahala ba yadda zai zama an ba ta haƙƙinta ta yadda zai zama kuma an ba ta kulawa har ita ma ta zama ta yaye wannan yaron Fahimta arada tusalan idan ya zama da uwa da uba suka yi nufin ya zama an yaye wannan yaron an taradin cikin yarjejeniya huma daga gare su ya zama sun yi yarjejeniya cewa ya kamata wannan yaron fa ya kai lokacin da za a yi masa za a yayi ya kamata a yaye shi ya zama akwai yarjejeniya tsakaninsu wata shawurin da kuma tattaunawa da juna neman shawarar juna ya zama ma'ana akwai tattaunawa akwai shawara tsakanin su biyun mace da miji din da miji din kada wani gaba gadin kansa ya zama shi da kansa zai zama ya yaye a'a ya zama yayewar da za a yi wa yaro akwai yarjejeniya tsakanin su akwai tattaunawa akwai shawara da ta gudana tsakanin su biyun haka Allah madaukin sarki ya tsara fala junaha alaihima yake cewa idan ya zama suka yi nufin ya zama an yaye shi musamman ma idan ya zama bai kai wannan shekaru biyu din ba ana ganin cewa yaron ya data zai iya wadatuwa daga wato wannan daga mahaifiyarsa zai iya cin abinci ya zama sun tattauna sun yi yarjejeniya sun shawarta a junansu yake cewa fala junaha alaihima babu matsala babu laifi a tsakanin daga gare su wato a gare su ya zama sun aikata haka din wa in arattum an tastarbi'u auladakum to wannan an gama hukunce hukuncen da suke sun shafi tsakanin mata da miji mata da miji din idan ya zama akwai igiyar aure ko kuma idan ya zama babu igiyar aure amma kuma akwai ɗa da ake shayarwa wato tsakaninsu to idan ya zama kuma ba mata da miji ɗin ba ne in arattum an tastarbi'u auladakum idan kuka yi nufin ya zama kun nemi wata da za ta shayar da ƴaƴayanku juna junaha ku. to wannan ma babu matsala babu laifi ya zama an samu wata matar ta shayar da wannan jaririn da yake bukatar shayarwa wannan ma babu matsala na san mu a wato zamantakewar mu al'ummar mu bamu cika sabawa da irin wannan ba amma za mu ga cewa larabawa da yawa a cikin al'amarinsu za mu ga cewa suna kai yaransu shayarwa wadda take shayarwa ba ita ce mahaifiyar ba za mu ji cewa hamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga cewa wadda ta shayar da shi kuwai ba ko ita ta shayar da shi ba mahaifiyarsa ba ce kenan ko don haka shi ya sa ya zama yana da waɗanda yake sun yi shayarwa tare kamar hamza ibn muttalib babban ne amma ita dai wannan suwaiba ɗin ita ce ta shayar da shi shi ma don haka hamza dan abdulmuttalib babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne ta ɓangaren shayarwa ta ɓangaren shayarwa na fatan an gani an gane saboda haka su larabawa sun saba da wannan cewa mahaifiyar da ta haifi yaro zai iya kasancewa ba ita ce za ta shayar da shi ba da yawa a cikin larabawa za mu samu a cikin akwai irin wannan daga nan kuma wadda ta rene shi ta yi ci gaba da renansa ita cewa halimatu sa'adiyya ko ita ce ita kuma ta rene shi saboda haka wannan ita ce abinda shi ne abinda Allah maɗaukin sarki yake mana bayani idan ya zama aka samu wata wadda yake za ta shayar da wannan yaron tare kuma kuka yadda cewa za a ta shayar din to babu matsala babu laifi ya zama an samu wanda yake za ta wato shayar da shi din idza sallamtum idan ya zama kun bayar da ma ataitum wato abin da yake haƙƙi a kanku bil ma'ruf cikin wato daɗin rai mata mana ya zama wato ku bada abin da yake za ku bayar wato cikin daɗin rai ta yadda zai zama ma an ba an biya lai wato ya zama akwai la'ada kenan a ba ta lada abinda Allah maɗaukin sarki yake nufi kenan idan wannan wadda take za ta shayar din ta amma ba za ta shayarwa ba sai an ba ta la'ada aka yarjejeniya cewa ga la'adar da za a ba ta din to wannan babu laifi Allah maɗaukin sarki yake cewa shi ma babu matsala za a iya wato ya zama an yi wannan wattaqullah abinda da yake ne muhimmanci shine duk abinda za ku yi ya zama akwai tsoron Allah a ciki ku kiyaye Allah kada ya zama kun yi wasa da dokokinsa wa alamu sannan ku sani annallaha bima ta'maluna basir Allah maɗaukacin sarki abinda kuke aikatawa yana gani dan haka abinda yake gani kuma zai muku hisabi idan ya zama kun saba masa akai idan ya zama kuma kun yi masa biyayya zai muku zai ba ku sakamako mai kyau akan wannan abin wannan shi ne a takaice abinda Allah maɗaukin sarki yake mana bayani akan mahaifiya idan ya zama tana wato shayar da ɗanta kuma ya zama misali tana tare da mijinta ko kuma ya zama ba ta tare da mijinta ko kuma ya zama sun ɗauki hayar wata wadda ita ce za ta zama ta yi wannan shayarwa na'am والذين na'am Allah madaukin sarki yana cewa wallazina yatawaffawna minkum waɗanda suke sun rasu daga cikin ku wato mazaje kenan waye zaruna azwajan kuma suka bar matansu ya tarabbasna bi anfusihinna to su matan za su zauna su jira da kawunan nasu arba'ata ashhurin wa ashra za su yi wata hudu da kwana goma a matsayin idda ta wato ta wafati ta rasuwa wadda wata ake kiranta ta kaba fa'iza balagna ajalahunna idan ya zama sun kai wato lokacin wato iddata su ta kare ma'ana sun yi wannan wata hudu din da kwana goma fala junaha alaikum to babu laifi a gare ku fi ma an fi hinna wato abubuwan da za su aikata a kawo nan nasu bil ma'aruf idan ya zama bai keta haddi na shari'a ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki duk abin kuke aikatawa masani ne akan wannan abin kuke aikatawa din wannan ayar kuma shi ma dai wani hukunci ne da yake ya shafi iyaye mata wanda suka samu kansu a wani yanayi wato shine hukunci na takaba shi yasa muka ce wannan tukan da zamu yi a wannan azumin ya shafi mu mata da yawa saboda haka suna da mahimmanci sosai ya zama an saurare su an ji su kuma an dube su da idan basira to shine Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa duk wanda ya zama Allah maɗaukin sarki ya ɗauke mijinta ya zama rai yayi halin sa to iddar da za ta yi masa ba irin waccan bace wadda yake an sake ta a ita ma tana da wata idda daban shine wata hudu da kwana goma kamar yadda malamai suke fada ita takaba wanda yake ake kiranta eh, idda ta takaba shine abinda asali takaba take nufi shine ya zama an ki mana ya zama ba a aikata wani abu ba waɗansu abubuwa ya zama an daina aikata su keɓantattun abubuwa a daina aikata su a wani lokaci wanda yake shi ma keɓantacci wannan Abin da ake nufi da takaba kenan wanda yake hukuncinsa tunda Allah madaukin sarki ya ambace shi yanzu a littafinsa wajibi ne babu wata mace wanda yake idan dai musulma ce wadda mijinta zai rasu ya zama ta yi masa takaba wannan ta yi laifi a wurin Allah madaukakin sarki wato yin takaba ga wato miji wajibi ne saboda faɗin Allah madaukin sarki ya tarabbasna bi anfusihinna wato su jira su yi takaba da kawunansu ta ashkurin wa ashra wata hudu da kwana goma wanda kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa miji kadai ake wannan miji ake wannan takaba din ta wata hudu da kwana goma wanda yake ba mijin ba mijinki ba idan ya zama dan uwa ne ya rasu ko baba ne ya rasu to wannan za za ki masa ba amma shi ya kuna kai ina fatan an fahimta ta kabar kwana uku kawai ake yi ba a yin wata hudu da kwana goma sai miji kadai shi yasa zamu ga cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato yan uwa akwai wata daga cikin su wanda dan uwanta ya rasu aka zo aka bata labari shine sai ta yi masa takaba ta kwana uku daga nan sai ta ce a kawo turare ta shafa a kwana na ukun ta kawo aka kawo turare ta shafa take cewa ita ba wai bukatar shafa turare ne take bukata ba amma dai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa duk macen da ta kasance ta yi imani da Allah da ranar lahira to bai halatta gare ta ta ta kaba ga wani ba fiye da kwana uku wato sama da kwana uku sai dai ga mijinta kadai shine za ta yi masa takabar wata hudu da kwana goma wannan shine abinda wato ma abinda abinda aka faɗa me isa ake yin takaba na farko suke cewa saboda dai umarni ne na Allah madaukin sarki idan ya zama kin bi umarnin Allah maraukin sarki kin bauta masa kenan dan haka kina da lada akan wannan na biyu saboda a nuna cewa zamantakewar aure fa ba wasa bace dan haka abu ne wanda yake babba wannan rabuwar da kuka yi sai ya zama an samu ƙari ma akan duk raguwar idda da ake yi sai ya zama an ce wata hudu da kwana goma babu idda da ake yi fiye da wannan wanda yake tafi wannan dadewa sannan kuma dan a nuna irin girma da wato miji yake da shi a wajen matarsa shi yasa sai ya zama an ba shi waɗannan kwana goma kwana abin nan wata hudu din da kwana goma sai ya zama kuma an ƙara kiyaye wato haƙƙoƙinsa a wannan wata hudu da kwana goma har yanzu akwai haƙƙinsa kenan a kan matarsa abin da ake nufi kenan sannan kuma wannan takabar za ta sa wato makusanta su ‘yan uwan mijin ya zama sun ji daɗi cewa lallai an kimanta nasu an girmama nasu to wannan ma zai sa ya zama wato wato sun abin nan sannan kuma abu na karshe shine ya zama ta hada ta kaba din da kuma iddata ta idan ma da akwai wani abu zai bayyana a wata hudu da kwana goma din in misali a ce akwai juna biyu tsakaninsu wata hudu da kwana goma za ta isa ta bayyana zai isa ya bayyana wato cewa akwai wannan abu saboda haka kaga kenan wato idda ta tana nan to wane ne ya waje ba a gare shi yi wannan takabar shin kowace mace ce ya waje ba ta takaba shi ne aka ce ya waje ba. takaba akan duk wata mace wadda ya zama wato an tare ne ko ba a tare ba matukar an daura aure matukar an daura aure ko da yau misali aka daura aure kamar yadda yanzu yake yake faruwa sai ya zama ɗaurin auren an yi shi a wani gari mijin lokacin da suke dawowa sai zama rai ya yi halinsa ko sun yi haɗari ko wani abu mai kama da haka to wannan matar da aka ɗaura musu aure za ta yi masa ta kaba ta wata hudu da kwana goma saboda matarsa ce a shari'ance wannan ko da a ce ba a tare ba amma za ta yi masa wannan ta kaba ta wata hudu da kwana goma sannan kuma idan mutum ya zama ya saki matarsa amma saki wanda da akwai kome a cikin wannan sakin saki ɗaya saki biyu sai ya zama ta gama iddarta ba amma mijinta ya rasu to wannan iddar za ta juye sai ta koma ta kaba daga wannan ranar ko da a ce gobe za ta fita daga iddar ta iddar ta ƙare sai zama mijin nata kuma ya rasu yau to shi kenan daga wannan ranar kuma za ta fara ƙidaya sai ta yi wata hudu da kwana goma sannan daga nan ne ta fita daga takabarta ta idda ta ta kare ina fatan an fahimci wannan yawwa saboda haka mace idan ya zama sakin da miji yayi mata na mai kome ne to wannan ma za ta yi wa mijin nata idan ya rasu a lokacin tana cikin idda ba ta riga ta fita daga wannan iddar ba sannan eh, abinan eh, idan ya zama misali wadda ya zama sun tare da ita ko kuma ya zama an sake ta saki wanda yake na kome-kome ya zama abin nan saki mai kome to waɗannan gaba ɗaya tunda wani ba zai iya shigowa a lokacin iddar ba don haka har yanzu suna ƙarƙashin igiyar auren wannan mijin shi yasa aka ce wato za su yi masa takaba ɗin menene sharaɗi na takaba ɗin na farko kamar yadda malamai suke faɗa ya zama wannan takabar da za a yi a idda ta rasuwa ce rasuwar an tabbatar cewa an samu rasuwar ko kuma a hukunci ne aka ce an samu rasuwa ɗin. me kina ake nufi da a hukunci a hukunce ake nufin an samu rasuwa kamar a ce mijin ya bata ya bata an neme shi sama da ƙasa kuma an jira wannan shekarun wanda ake ganin cewa shekara wajen kusan hudu wannan cewa bai dawo ba babu labarinsa duk inda ake zaton cewa za a nemi labarinsa ba a same shi ba an jira wannan shekarun an gane ko to wannan za ta yi masa takaba ne takaba za ta yi masa ba idda za ta yi ba an gane ko kawai dai abinda sai kuma idan ya zama an samu labarin cewa ya mutu din sun aka samu labarin daga baya cewa gashi nan ya mutu ashe tintin ya mutu ma ita babu wani abu da yake kanta daga lokacin da ta samu labarin mutuwar tasa daga lokacin ita kuma za ta fara ta kabarta ta ina fata an fahimta misali a ce ya tafi sai tafiyar da ya ya rasu a wannan tafiyar tasa ke kuma kina gida baki sani ba sai zama sai bayan shekara ɗaya ma sannan kika samu labarin cewa ya rasu ɗin aikin ga ce ai lokacin takaba ɗin ta kare ko ba haka ba ne a yadda tunani yake to takabar ki fara ta ne daga lokacin da labari ya iso miki ma'ana ki ɗauka cewa a lokacin ne ya rasu kenan ba wai tun kafin shekara ɗaya ya rasu ba haka ake yi ina fatan an fahimta saboda haka labarin a lokacin da kika samu labarin a lokacin ne ta kaba take gudana sannan kuma ana yin takaba ne idan ya zama wato ya zama ita wadda za ta yi takaba ɗin matar wannan mamacin ne wata wadda yake ba matarsa ba ba za ta yi masa takaba ba idan sannan kuma ya zama an ɗaura aure aure kuma wanda yake ingantacce ba aure wanda yake da akwai shubuha a ciki ba to idan aka samu waɗannan to shi ne ake yin takaba wannan su ne sharuɗin lokacin da ake Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin cewa wata hudu ne da kwana goma dan haka idan aka cika kwana goma sai an cika har kwana goma gaba ɗayansu ba wai a na kwana na goma ba sannan za a ce abin nan sannan ta kaba take karewa a ta kaba tana karewa wata hudu da kwana goma cikakku don haka dare na goma sha ɗaya a lokacin ne za a ce misali an fita daga takaba ɗin saiwa mace guda ɗaya wace ce wadda take ɗauke da juna biyu a lokacin da mijinta ya rasu ita wannan hukuncinta daban yake ita ba za ta yi wannan la'akari da wata hudu da kwana goma ba a'a ita za ta yi la'akari da sauke nauyin da take tare da shi duk lokacin da ta sauke nauyin da yake tare da shi ta gama ta kabata ta kare iddata ta kare komai nata ya kare ina fata an fahimta misali a ce tana wata na tara mijin nata ya rasu kaga ana tunanin cewa ko yau ko gobe za ta haife wannan dan nata to tana haife dan nata ko da gobe ne shi ya rasu yau gobe sai ya zama ta sauke wannan nauyin nata to ta gama ta kabarta an fahimta ta gama ta kabarta kamar yadda idan da za a ce misali ya rasu ne a lokacin tana ɗauke da nauyin bai kai wata ɗaya ba ma to kinga za ta zauna kusan wata tara kenan ta kabar ita ce wannan wata tara ɗin har sai ta sauke wannan nauyin sannan a lokacin shi kenan ina fata wannan ai akwai sauki ko ana fahimta yauwa saboda haka ita kadai ce ta kabata take bambanta a cikin matan da suke karkashin igiyar auren mazansu me ta kaba mai take nisanta tana nisantar waɗansu abubuwa kamar yadda malamai suke bayani abu babba wanda yake ke nisanta shine turare ba za ta shafa turare ba saboda turare yana nuna wato ana cikin walwala kenan ana cikin abin wanda wannan kuma yanayin ba irin wannan yanayin ba ne da za ta dinga nuna wannan shi yasa aka ce nisanci turare amma akwai malamai kamar ibnu baz da ibnu usaymin Allah ya ji Allah ya Allah ya rahamce su sai suke cewa amma za ta iya amfani da sabulu ko da yana da dan kanshi za ta iya amfani da shampo ko da shampo din yana da wato kanshi za ta iya amfani da shi saboda ta gyara kanta ko da ta yi wani abu mai kama da haka idan ya zama kuma ita 'yar kasuwa ce kuma tana sai da turare fa ya za ta yi kenan shin za ta bar sai da turaren ko kuma yaya abin yake kasancewa saboda mun sani cewa mai sai da turare duk yadda za ka kai ka je ka dawo sai an ji kanshin turare tare da shi ko ba haka bane yanzu mata watakila suna yin irin ciniki na turaren wuta ko wani abu mai kama da haka to irin wannan dole ne za ka ji cewa akwai wannan kanshin shin sai a hana ta wannan kasuwancin nata saboda tana cikin takaba malamai suka ce a ba za a hana ta ba illa iyaka kawai ta iya iya wata ta yadda zai zama wannan bai shafi jikinta ba amma za ta iya ci gaba da sai da waɗannan kayayyakin nata ko da kayan ƙanshi ne take siyarwa a lokacin da take takaba tunda ba wanda zai hana ta siye da siyarwa takaba ba za ta hana siye da siyarwa ba za ki iya siye da siyarwa a lokacin da kike takaba saboda ya zama kin rufa wa kanki asiri ka kin yi ba kanki ado caba ado wanda za a ga mutum a ce wannan ya caba ado wannan ma malamai suka ce wannan mace ta nisance shi a lokacin da take cikin takaba ba za ta caba ado a karan kanta a jikinta ba ba za ta caba ado a kayan da za ta sa ba saboda haka ba za ta sa lalle ba kamar yadda suke faɗa saboda lalle yana nuna cewa ado ne ga mace lalle ado ne ga mace saboda haka ba za ta yi lalle ba haka duk wani abu wanda yake zai nuna cewa misali za ta kira wani abu na jikinta kamar a ce misali ta sa jambaki ko ta sa aisha do ko wani abu mai kama da irin wannan duk ba za ta sa ba saboda wannan yana nuna cewa misali ta yi wani abu na wanda yake na na kwalliya ke duk wani abu wanda zai nuna kwalliya sai aka ce ta nisance shi a lokacin da take cikin takaba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nana ummu salama Allah ya kara mata yarda take cewa wata yadda wato wata mace kai ta zo sai take kawo masa take koka masa cewa yarsa yarta kai ita matar mijinta ya rasu gashi kuma tana ciwon ido shin za mu iya sa mata kwalli saboda ya zama ta dan samu sauki akan ciwon ido da take fama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a sa ba saboda kwalli alamu ne da suke nuna misali kwalliya kayan kwalliya ne ko kayan kwalliya ne saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ta yi ba ai a jahiliya ba haka kuke ba a lokacin jahiliya kukan zauna shekara ɗaya mace ba ta ganin ruwa ma baya taɓa jikinta za ta zauna cikin kazantar kayan da suka fi kowanne kazantar. in ta fito wari take yi komai da take tara ba wari yake ta yaya za a idan kawai an ce ku yi wata hudu da kwana goma kuma ma an sauƙaƙe muku waɗansu abubuwan an ce za ku iya yin su yanzu kuma za a zo a ce misali za ta yi kwalliya banda wannan banda kwalliya a'a ta bar wannan kwalliya din sai daga baya ta zo ta yi saboda haka ba za ta sa irin wannan ba ba za ta sa jamfarce ba ba za ta sa jambaki ba ba za ta sa duk wani abu wanda yake zai nuna cewa <clears throat> akwai kwalliya ba ba za ta yi lalle ba duk waɗannan abubuwan ba za ta yi su ba sannan kuma kaya ma waɗanda suke nuna cewa wato kwalliyar an wuce haɗi kai waɗanne iri ne za ta iya sawa kamar yadda za mu faɗa nan gaba Ko waɗanne iri ne kowace kala za ta iya sawa kuma za ta iya caccanza kayan na ta ba mace ta zauna cikin ƙazanta ko dauɗa. amma kuma ba za ta sa kaya na alhari ne ba kayan alhari ne su wannan suna nuna wato wani wata kwalliya ce da su wanda yake misali kayan duk da yake ya zama na alhari ne to wannan ba za ta sa ba kamar yadda malamai suke faɗa sai idan ya zama da akwai larura larura ita ce kayan da za ta sa misali suna sa ta ƙuraje sai dole sai ta sa waɗansu masu tsada wanda yake su ɗin ne kadai suke zama in suka shafi fatar ta ba za ta yi kurajen ba to wannan sai a ce wannan larurar sun jaza mata za ta iya sa waɗannan kayan saboda kada ya zama tana cutar da jikinta tana cutar da kanta idan misali shin za ta iya zama akan shimfiɗa shimfiɗa irin carpet wanda yake mai ado ko wani abu mai kama da irin wannan malamai suka ce babu wata matsala wannan ma za ta iya yi za ta iya zama akan wato carpet wanda yake mai ado saboda abin da aka hana ta shine ya zama adon ya zama a jikinta ne ko ya zama akan tufafinta ne amma dan abin da za ta zauna a kai wannan babu matsala ko kuma ya zama ta zauna a ɗakinta ɗakin kuma an yi decoration wanda yake decoration mai kyau irin mai jan hankali ɗin nan shin za ta iya zama irin wannan ɗakin eh za ta iya zama irin wannan ɗakin wannan babu matsala za ta iya yin takabata a irin wannan abu na gaba Shi ne ya zama ta lazinci gidanta kada ya zama ta fita daga gida sai idan ya zama da akwai larurar da za ta zama ta fitar da ita daga gida ko kuma da akwai wata bukata ba larura ba saboda akwai bambanci tsakanin larura da bukata aka ce larura abinda yake in baka yi shi ba za ka cutar da ranka za ka cutar da addininka ka cutar da hankalinka za ka cutar da za ka cutar da dukiyarka bukata kuma bata kai wannan ƙarfi ba wato wani abu ne wanda yake idan baka same shi ba abin zaka shiga cikin halin haula'i abin zaka ka zaka daga shan zaka shan wahala to wannan ita ce bukata an gane ko to idan ya zama da akwai bukata ko larura za ta iya ya zama ta fita daga gidan nata kamar a ce misali za ta je asibiti tana da ganin likita tana da appointment da likita kun ga wannan larura ce ba yadda ta iya ko da tana cikin takaba idan ya zama tana da wannan appointment din ta tafi ta je ta ga likitan saboda wannan larura ce da take ta shafi lafiyarta ba za a hana ta wannan abin ba ko kuma ba ta da ɗan aike da zai je siyo mata kayan bukata a kasuwa kuma tana bukatar zuwa kasuwan za ta iya fita ko da tana cikin takaba ne ya zama ta fita ta je ta yi wannan abin iya wannan haddin ta je ta dawo kada ta zarmi iya bukatar ya zama wannan abin kawai za ta je ta siya kada ta zarme ta zama tana yin waɗansu abubuwan kuma ƙari akan wannan ko kuma misali ma'aikaciya ce ma'aikaciya kuma irin ta gwamnati wanda yake ba za su ɗaga mata kafa a wajen aikin nata ba to ita ma za ta iya zuwa iya wannan ya zama ta kame kanta iya wannan aikin za ta je ta yi ta je ta dawo saboda me kada a kore ta daga wannan aikin ya zama kuma ba ta da madafa bayan wannan sannan kuma idan tana karatu kamar yanzu misali akwai tsari na karatu zai iya kasancewa a lokacin da mijin na ta ya rasu ma watakila karatun da take yi dab da jarrabawa ne dab da jarrabawa to za ta iya zuwa ta yi wannan karatun nata ta kuma ci gaba da yin wannan jarrabawar tata babu matsala akan wannan ina fatan an fahimci wannan amma kuma dole ne ya zama kayan da za ta sa ta kula da ka'idoji na shari'a a ciki ka'idoji na hijabi na shari'a ma'ana sitirce jiki na shari'a kamar yadda muka sani cewa sitirce jiki na shari'a shine ya zama mace ta sanya tufafi da zai zama ya sitirce mata gaba ɗayan jikinta ya zama babu kayan ado a jikin wannan tufafin ya zama babu matsi a cikin mana ba su zama irin tight skin din nan wanda yake babu bambanci tsakanin kayan da kuma jikin nata ba sannan kuma kada su zama suna nuna suna transparency ma'ana ya zama ana iya ganin wato gaɓoɓin jikinta ta tsakankanin kafa wato ya zama akwai shara-shara a cikin wannan tufafin sannan kuma kada ya zama tufafi ne da suke kamanceceniya da kafurai idan ta sa ko kuma ya zama tufafi wanda yake da akwai kamanceceniya da maza a cikinsu ko kuma ya zama kamance wato tufafi ne wanda yake na shuhura wato ya zama ko da ya zama watakila ita kadai aka sani da wannan tufafin irin wannan ma ba a son wannan idan ya zama mace ta bar gidanta saboda wata bukata to dole ne ta dawo wannan gidan nata mana tana gama wannan abun kada ta zarce wani gidan da ce za ta kai ziyara a lokacin da take ta kaba a'a gidan nata za ta dawo a wannan bai halatta ba mace idan ya zama tana cikin ta kaba ta fita daga wannan gidan nata saboda wai ta je ta duba mara lafiya wannan bai halatta ba misali ta ji wani nata yana rashin lafiya sai malamai suka ce bai halatta ta je don ta duba shi yana rashin lafiya ba saboda wannan ba larura bace ba kuma bukata bace ko kuma ta ji cewa wani nata ya zo garin tana so ta kai masa ziyara wannan ma bai halatta ba matukar tana cikin takaba ba za ta kai masa ziyara ba idan ya zama tana cikin itikafi ne kamar misali a irin waɗannan dararan na ramadan ya zama mijinta ya rasu ta samu labari to a lokacin za ta fita daga itikafi ta je ta koma gida ta ci gaba da zama ba za ta ci gaba da itikafin ba itikafin ya yanke kenan wadda take cikin wato takaba za ta yi gadon abin da mijinta kamar yadda muka sani sannan kuma haramun ne ya zama an nemi aurenta a lokacin da take cikin wato itikafi ka take cikin takaba haramun ne a nemi aurenta kuma ko kuma a ɗaura auren har sai wannan abin ya kare wanda ita ce ayar da za mu karanta nan gaba insha Allah ta'ala mace bai halatta ba a lokacin da take takaba misali ta riga ta yi bukin an yi komai za a tafi aikin hajji ko za a tafi umara sai kuma kwatsam sai mijinta ya rasu bai halatta ba ta tafi aikin hajjin kuma bai halatta ta tafi aikin umara din ba shikenan aikin hajjin da umara din kuma sai ta bar su sai bayan wannan ta kaba din sannan za ta yi wannan Waɗansa abubuwa waɗanda yake mutane sukan yi su a lokacin ta kaba wanda yake ba sa cikin al'amura wanda yake aka hana mace ko kuma aka ce mace sai ta yi kamar a ce mace sai ta sanya riga riga wanda yake an ayyana shi mai kala kaza watakila ma a ce kala kaza farin yadi ko bakin tufafi wannan babu shi a shari'a ko waɗanne irin kala ne na kaya mace za ta iya sawa a lokacin da take takaba babu wanda ya hana ta matukar da ta kiyaye wannan iyakoki na shari'a a cikin nasu sannan kuma waɗansu suna cewa mace ba za ta taje kanta ba idan ya zama tana ta kaba wannan ba ba haka bane za ta iya taje kanta ta yi mata kitso ta rufe gashin nata ta ci gaba da al'amuranta an gane ko saboda haka babu wannan cewa mace ba za ta taje kanta ba balle ma wai ta kitsa su waɗansu ma har cewa suke wai mace idan tana ta kaba to ba za ta yadda wata hasken wata ya taɓa jikinta ba ma'ana ta fita a lokacin da ake hasken wata ba za ta fita ba sai dai ta zauna a gida tana ɓuyarwa wata an gane ko wannan waɗansu suke faɗan irin wannan wannan ma ba shi da wato ba shi da asali a cikin shari'a kuma babu wani wanda ya faɗi wannan babu wanda ya faɗi wannan kawai wata matsantawa ce wanda yake mutane sun karo wa kansu wannan waɗansu suka ce idan mace tana ta kaba wai ba za ta hau kan rufin gida ba misali gida ne irin mai irin samansa za ka iya hawa ɗin nan za a iya hawa misali samansa ma wato sai suke cewa nan ma ba za ta hau ba wannan ma duk shirme ne babu shi a cikin shari'a sannan kuma waɗansu ke cewa idan mace tana ta kaba to za ta keɓe a cikin wani wuri inda ba wani wanda yake zai ganta idan kuwa ta sake wani ya ganta to ta kabar ta rushe sai kuma ta fara kidaya daga wannan ranar waɗansu haka suke faɗa wannan ma ba shi da shari'a ba shi da wato ba shi da asali a shari'a sannan kuma waɗansu mahacciyar suke ba za ta yanka waɗansu wato ba za ta yanka nama ba nama jar nama irin na saniya ko wani abu wai ba za ta yanka ba wannan ma duk shari'a ba ta zo da shi ba kuma babu wannan <clears throat> waɗansu ke cewa ba za ta fita ba don ya zama ta biya waɗansu bukatunta ko kuma waɗansu abubuwa waɗanda yake idan ba ta fita ba za ta zama ta shiga cikin kunci wannan duk babu shi idan ya zama tana bukatar kasuwa kamar yadda muka yi bayani ba ta da ɗan aike ta fita ta je ta yi abin da za ta yi iya wannan wato haddin ta je ta dawo to da waɗansu abubuwa ne da waɗansu suke faɗa waɗansu ma suke cewa idan mutum ya rasu ya bar mata biyu to wai ta kabar sai zama ɗaya daga cikin suna da juna biyu ɗaya kuma ba ta da shi ta yanzu yaya ta kabar su za ta kasance kenan sai waɗansu ke cewa wai idan waccan ta haihu ɗa namiji shi kenan wai idda ta ƙare kenan a wannan ba haka ba ne illa iyaka mu ce iddar ɗaya daga cikinsu ta ƙare ɗaya kuma sai ta ci gaba